Masoyi na wai me kake ni har yanzu kaka sayan bacci? Jiya ne wani zaki ya biyo da ƙyan na sha komai zai mun ne oho. Ai da ka tsaya ya zo ne dan kai figa. An ce figar da zaki akwai daɗi ko don koma ne. Kaga ko zai ji daɗin figa da kai ga ka wani huƙeƙe za ka yi nama sosai.